ku yi subscribing din channel mu mai suna arewa medium domin samun sababbin shirye-shiryen masu ƙayatarwa da ilimantarwa da faɗakarwa da nishaɗantarwa mu gode A baiwar Allah barka dai. Barka dai. Da Allah zo mana. Ya kike? Lafiya. Nawa? Mutane. ce nawa ne bin? 25 ma. A ba shi kawai zan biya, zan ba shi. To. A bar bar abin da nawa. Kike sa. To na gode. A da Allah barka. Zan iya samun lambar ruwan ki bar Allah. To, za ka iya sa 081 44 okay 98 mana ko da yake hakuri zan ɗan jira wasu da na kai ki a mota na ba ma damuwa zan ne a nan sai na kira ki okay na gode yawa sai mun haɗu abinci ake ci ne haka wallahi tallahi kun karso kenan eh wallahi ya kuke lafiya lo. an sha rana kai ina lafiya kalau fara ya gida kokari lafiya kalau babe naka wallahi daga gida miki yunwa miki wow yunwa da girman ku haka a'a suwaye ba sa jin yunwa a yanzu kuma wallahi daga gareji nake na je gurin makaniki zan karon mota na tana bin matsala rem droba din kin gane ko ko shine ni ma da ga safi ga yunwa nace to gurin karaso in ci abinci sai abin nan kawai wow to a kawo muku mana eh kamar nan kamar ba kuwa ta. a gashi nan zuwa me za ka muku nema me kake da shi ina da jollof rice mana fried rice mana swallow okay kama jollof rice okay eh, a kawo musu duk abin da suke so to shi kenan ba matsala kar ku damu ce mi labari abin nan bari mu gama gaba ɗaya sai mu je in soke ku ok to ba ma A ƙaro musu dai mana. Me ba magana ne? Fara. Tana magana mana. Wadda ke ta ji ta ji yunwa. ga naman bibiyu ne ko? Naman bibiyu ne ko? Za ka ci ne a ba. ni na ci nama ya ce na yi. Ya ce dida ni ma yan nama ne. Na ci nama ya ce to amma. A? Ah? A. Ah. bari mu bude miki ko shi ma bari a bude miki sai aka kama kowa kamu shi ke chocolate aka kama miki pop ke kuma fara aka kama banta wow Kita cipah. baby baby har kun shi kenan eh to Allah kun ban nama da dai kuma ba a ma haka wallahi Allah Allah wallahi tallahi na wata ne yake weta wa ka kira ni ah, nawa ne kudin ka sa 15000 ne 15000 yasa har nawa ne ka tace a wace yarinya kuma wanda na ci dai wanda na ci dai wace yarinya kuma a ni kadai ne gashi a gaba na kuna gani wanda na ci dai babu wata yarinya ne sai ba abinci a nan guda sada wanda da kuka zo na tare da Allah da kata haka ya isa a kuna da CPU ko eh muna POS sa P POS eh, yes POS je ka kawo gashi ku? yawa sa a katin ka da matsala matsala kuma a katin ka ya sa fa a sai kuma wallahi sa aba da Allah tun 2009 kash to yanzu ya za a yi ni a za ka biya ta kash ya isa zan biya kuɗin amma ka tabbatar kai ne ka ci ba ta shegiya ba ce ta ci dalawa ci eh, shine shine kin gani an cire ko ya cire sa. to shikenan so ka tashi mu tafi eh ku ta ku mu je kawai mu je mu je mu je mana kai mu je mana mu je うんShigo mana. Hi baby. Baby, ai saka tambayar kyau. Kakka damu bai shi kawai zo mu dai. Ba faɗo ne a ciki? Akwai a ciki zo mu. Kai, baby. mura wannan wannan din na mene ne ai dole in ji dadi to baby duk da laifin duk da laifin da na miki gashi na ga baki fushi ba kin cika mun buri na kin kawo ni gida karka da ni na fushi biyo na zo mu ci ai to ai baby da na sani na zo da kaya na ko ka zo mu je mana sai an yi koda sati biyu ne Kuna rompa. Baby, baby. Zo mu je mana. Baby wancan fa. Aha. karka damu wancan ba akwai bane sai ma mu shiga daga ciki zo mu shiga ha kai bari in koma kawai baby ka zo mu shiga ka ba komai bari in koma kawai ina ina wuni ana tare ai ka shigo gidan da ba a fita ina wuni ana tare Baby! Baby! Baby! Baby! Baby! Baby! iska isan darajar soyayya sai karya wanki akalla ka kai wata ɗaya kana idan muka an dattawa wanki su muke wa tara su muke kai mu za mu sagale ma ƙasa za ka ajiye shi ta ba ita ma sai ta yi da wanki wallahi ba imani za ka yi mamaki za ka san kai karamin mayaudari ne sai ka wanke shi na ɗin ma ba sauri kuma almajiran da suke zuwa yau mana cefa ne sai ka wanke kayan su iska ba san darajar su ya ka sa ka ƴan da shan ba ya ƙara da shi iska ka nuna ba haka za ka ai bai ma yi datti ba akwai masu dattin na bala'i kamar bakin tukunya gida ba gida ba kai kai iska ne Allah ki karo ki karo akwai wasu a cikin mai gama wancan an ba su hakuri mana da Allah ne kai baby ma kai baka san sa'o'inka da zaka yaudara ba ko wallahi a da ne amma ban da yanzu Kin za ake ɗan sharan gida ne da wanke-wanke. <laughs> Sai ka yi. Kana yi ana dukan ni na gama ma kwa dukan shi. Akwai dukan cin amanan kauna bari ya gama aiki dai. Sai an yi shi zai ci uban Bai fita ba. Kai haka ake wani. Kai kai. Beauty za ka sa wanki don me ya gama. kan kowa wani ɗan iska sai ƙarya to a bari wani na kwana kuma na kari maka na fara gani ya Allah ai wannan baka da ni akwai wata a cikin dai bar dai bar ɗan iska ne wannan ɗan iska ne su kana ganin kana da wata mafita ne tun da ka shigo wallahi da ɗaɗɗe da ɗaɗɗe za ka wanke ɗan iska bi ka haɗa ai ɗaya ka fara wankewa mayar da wancan bulin 我搞完这个，你又能摘开了吗？ ka share baya mai da ba share ba wallahi kariya dawo don kariya ka kai ni kake sharuwa kan nai aure ha wannan shara ina da duba mai don kwashi ni ba so ake kashe ne.